آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا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 gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bayyanar da nadamar su wadda nadama ce ba za ta yi amfani ba wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sayyid suka ce inda mun kasance abinda ake faɗa muna ci abinda ake faɗa muna hankalta ma'ana muna aiki da shi to da mun kasance a cikin wannan kasance da walakanci ba sakon da labarin ke fitarwa shi ne kowa ya yi kokari ya ba wa kansa kariya daga wannan nadama nadama da ba za ta amfani shi amma mutum yakan yi nadama a kan abin da ya suke shi a rayuwar duniya ya kuma koma ya kyautata ya gyara kuma ya ribanci wannan abin da ya bata din a baya amma sun koyan haka ba ya amfani to Allah ya karya sa mu fuskanci wannan mummunan nadama a ranar kiyama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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير كما wannan yana daga cikin tsarin da Allah ya tsara alqur'ani kai yana kai kawo ni tsakanin at-tartib wa idan aka yi maka bayani akan wuta da azabarta da kuma mummunar makoma da ake samu to kuma sai a maka magana akan aljanna da kuma rahama da kuma makoma mai kyau da ake samu idan aka tsorata mutum sai kuma a faɗaitar da mutum kuma haka ake so bawa ya bauta ma Allah a bisa wannan tsari inna rabbaka lazu magfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab ghafirud dambi, wa qabilut tawbi shadidul iqab nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim Allah ce kuma azaba ta ita ce azaba mai tsanani bayan kuma gafara ta ita ce gafara mai yarwa mai faɗi mun fahimta ko to yanzu mun ji labarin ɗan wuta da kuma damar su bayan komawa zuwa ga Allah Allah sai ya ce innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lalle waɗanda suke tsoron Allah a zuci shine ma'anar alheri lafazin gaibi malam muhammadu aminu shankidi yace yana zuwa da ma'anoni guda biyu a cikin alqur'ani lafazin gaibi yana zuwa da ma'anar abinda zai faru an jima ko gobe ko jibi ko bayan waɗansu shekaru shine Allah yake kulla ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yad'uruna ayyana yub'athun Allah yake kul la ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah kace babu wani daga cikin waɗanda suke sama mala'ikun Allah ko wanda suke kasa Allah ya ka gaya ma al'ummar babu wanda ya san gaibu ba Allah lafazin algaib yana zuwa da ma'anan abin da zai faru nan gaba wadda babu wadda ya san shi in ba Allah ba to lafazin gaibu yana zuwa da ma'anar ikhlas tsoron Allah a zuci innama tunbiru ladina yakshawna rabbahum bil ghaib wa aqamu salat Allah ya gargadinka wa'azinka kana gargadan waɗanda suke tsoron Allah ne a cikin zuci a wani bu yace وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الله يشي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ذا أقسنتو دا الجنة أرانا القيامة تبدأ ما الله Allah ce ba za a nisantar da ita ba Allah ta muna cikin haza ma tu aduna li kulli awabin hafiz sai a ce to wannan ne abin da aka alkawarta ma duk wani bawa mai mai da al'amarinsa ga Allah wanda ke kiyaye dokokin Allah haza ma tu aduna li kulli awabin hafiz man kashiyar rahmana bil ghaibi wanda yake tsoron Allah a fake shi kaɗansa yana tsoron Allah yana kiyaye dokokin Allah to wannan ana ce mishi mutaki mun gane ko wanda yake tsoron Allah tsakanin da Allah wannan kususiya ce ta malamai Allah ce inna ma Allah min ibadihi ulama iyakar masu tsoron Allah daga cikin bayi Allah ce malamin in an ce malami malami ne tsoron Allah malamin da ke aiki da karatunsa a cikin ba wanda ya tara karatu ba duk yawan karatun sa in baya aiki da karatu ba a cikin shi malami shar'in malami wa qala alladhina utul ilma wal imana waɗanda aka ba ilimi da kuma tsoron Allah waɗannan su ake sai musu malamai amma idan sun surutu ilimi ne da iya likirabi ai malamai ba su kai yahudawa ba أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تنسون أَنفُسَكُمْ وأنتم تَتْلُونَ الْكِتَابَ الله يقول وأنتم تتلون الكتاب كنا كرنت الكتاب كنا كرنت Allah ce wakalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in wakalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitab to duk inda Allah ya zo bada labarin yahudi yakan bada labarin makaranta ne sun san karatu amma kuma ta ne masu kusa shari'a saboda ka ba karatu ke malantar da malamin ba amma aiki da karatu shi ke marantar da malamai irin malamin da mutanen annabi musu suka samu malamin da suka yi rayuwa da karuna ya Allah ya ba da labarin su wata rana karuna ya je sa a ado sai fito cikin mutane kun san mai kuɗi ne shi karuna Allah ne yake mai kuɗi ne kasan ai kuɗi ne shi Allah ne yake karuna yana da kuɗi to wata rana sai ya ci ado ya taɓa ado sai ya fito cikin mutane da adam fa da alaƙaunihi qaumihi fa kharaja ala fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الله يقول فخرج على قومه في زينته وترانا قارونا sai ya fito a cikin mutanensa ya shafa ado ya hau abin hawa na ƙafe kalan lafi da yuridu na ƙasa duniya Allah ce waɗanda damuwarsu rayuwar duniya da suka ga ƙaruna sai suka ce ya laita lana misla ma ke ƙaruna kai mu. ina ma da a ce mu ma muna da kusan abin da aka azurta ɗan na ce innahu lazu hazbin azim ƙaruna yana da cikin masu manyan rabo a rayuwa Allah ya ce wa qala allazina utul ilma sai malamin su sai suka ce musu kai kaitunku sawabul lahi khairun liman amana wa amila saliha sakamakon da Allah zai muku akan imani da addini sakamakon da Allah zai yi a ranar alkiyama ma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai shine mafi alkhairi ku ya hakuri wa ma yulqaha illa sabirun kuma ba wanda ake riskar da su zuwa ga wancan babban rabo na kiyama sai masu hakuri to kun ga malamin su sai suka musu faɗa ko karshe sai aka zo aka ritsa da karu fa kasafna bihi wa bidarihi al-ardh wa bidarihi al فما كان لكم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وما كان لهم من فئة وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأن innahu la al kafirun Allah yace fa kasafna bihi wa bidarihi al-ardh Allah yace sai muka kisbe karuna da shi da gidansa da dukiyarsa a cikin kasa Allah yace wa ma kana lahum min fi'atin yansurunahu min duni Allah wa ma kana min al muntasirin Allah yace kuma karuna sai ya rasa wata jama'a da za su taimake shi lokacin da za mu kisbe shi karuna sai ya taimaka wa kansa da kansa inji Allah wa asbaha Ladina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun sai ga waɗanda jiya suke fatar ina da Allah ya ba su matsayin karuna sun dawo suna cewa wai ka annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir suka ce ko oh, ashe haka Allah ke shimfi da arziki ma wanda yake so daga cikin bayansa malala a lokaci guda ya kame laula an manna Allahu alaina da kasafu bina suka ce in ba don Allah ya mana baiwa ya taimake mu da waɗannan malaman arzikin ba da an ritsa da mu suwa suka taimake su to malaman su amma a ce malami ana haɗa kai da shi a yi masu ɗin zaɓe malami wadda ke aiki da karatu shi ne malami jama'a kun fahimta amma in zunzurutun karatu ne malamai har yanzu su kai karatun da huda wasu kai ba don Allah ya yi ikirafi da huda sun yi karatu amma kin bin su da dokokin Allah Allah ya Allah ya Allah ya tsitsi ne musu albarka Allah ya halaka su jama'a mun fahimta saboda haka tsoron Allah ta sufiya ce ta malama inna ma yasha Allah min ibadihi al ulama Allah yace innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lallai waɗanda ke tsoron Allah a sake ma'ana duk halin da ka gansu, yadda ka ganshi a masallacin haka yake a cikin gidan yadda ka ganta a masallaci haka take ko da a cikin gidansu ko anguwa ta ce haka ne Allah ya ce lahum magfiratun wa ajrun kabir to irin waɗannan mutane masu tsoron Allah Allah ya suna da wani irin gafara Allah ya da wani sakamako mai girma shine sakamako da gidan aljanna Allah ya samu a ciki Allah ya samu sai Allah ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi ba ti ala ya alamu mana falafa wa huwa lafi fulafa bihi Allah ya ce wa a sirru da kun ku in za ku yi magana Allah ya ce in kun ga dama ku yi shi kasa kasa a tirance a wuce a rubi Allah ya ce ko ku yi shi a bayyana a fili innahu alimun bi ba ti sudur shi Allah ba magana kun ke guda da shi ba ya san abin da ke cikin zukatan ko ka yi a ko ba ka yi a sirrance ba a'a ko ba ka yi magana ba in tana ranki Allah ya san me yake cikin ranka wa asirru qawlakum aw tajharu bihi innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane sakon da ayan take dauke da shi shine kula da cewa duk halin da bawa yake ciki Allah ya san me mutum yake ciki kar ka dinga addini don ganin idan mutane kar ka dinga yin wani abu don ganin idan mutane ka kiyaye cewa duk halin da kake ciki mahaliccinka ya san halin da kake ciki yana ganin duk abin da kake wannan zai sa a bayyananka ka bi Allah a koyanka ka bi Allah sawa'un minkum man asarra al-qawla minkum man asarra al-qawla wa man man huwa ومن هو layli wa saribun Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawl Allah ya ce daidai ne a tattare da ku baki ɗayan ku man asarra alqawla wanda ya sirranta zancen sa. man asarra alqawla aw wa man jahara bihi Allah ya ce da wanda ya bayyana shi Allah ya ce wa man huwa mustaqbil bil layl da wanda sai da dare ya tsala tukunne ya zo ya gudanar da abin da zai gudanar Ba sarihun bin nahar da wanda ya yi bakin titi yake faɗan kayansa a fili yake kayan sa abayin Allah ya ta tsaye abin hmm. bayi ne kake iya ɓoye ma wani wani abu wani ya san wani abu amma shi Allah abu ne duk abin da za ka yi kan nufi Allah da shi duk abin da za ka yi kan nufi Allah da shi wa ya alamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamu wa la habatin fi zulumati ardi wa la raqabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da yake <clears throat> abin da yake sirrance ya san abin da mafi buya yanzu ka iya zuwa ɗakin ka koye wani abubuwan da kai ba wanda ya sani to akwai abin ka kuma da zai faɗi a ɗakin kai ma baka san kin da yake ba to Allah ya san fa innahu ya'lamu sirra wannan duk na nuna bayi cewa su yi kokari kawai su kiyaye dokokin Allah sai biyayya ga Allah Allah ya san abin ke cikin zukatansu wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya san abin zuciyar ɗan adam ke saka wa Allah to Allah yake wa asirru qawlakum ku sirranta maganganunku a wajen harobi ko ku bayyanar da maganganunku duk ɗaya ne a sha'anin Allah innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane ala ya alamu man khalaqa Allah sai yanzu wacce ya halitta ba zai san halittar su ciki da bai bai da Allah ala ya alamu man khalaqa Allah sai yanzu wacce ya halittar kuma a ce ya gagara sanin abin da ya halitta cikin ta daban ta jama'a zai yi Allah ce ni na halicce ku bai kamata a ce kuma akwai wani abu na labarin ku da zai goyi ku inda Allah wa huwa al-latiful khabir Allah shine mai cikakken sani a game da sha'anin bayi kuma shine mai labarta ma bayi labarin abin da suka aikata a rayuwa Allah ya samu dace to sai ya ce هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه wa ilaihin nushur Allah yace huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan Allah shine ya sanya muku wannan kasa Allah ya ga sanan saukakakka horarriya an sauwake muku sha'anin bayan kasa idan rijiya kuke so ku tona sai ya tono idan shuka kuke so ku sai ya shuku idan gawa za ku bisne sai ya bisnu idan gida za ku yi akan Allah ya sai ya gini. Allah ya koyi ai horewa ne na Allah ba horewa ne idan ba horewa na Allah ba kasar ba za ta tono ba akwai inda ko kuna so su tono ba za ta tono ba to amma saboda Allah ya sauke muku rayuwar abubuwa su tafi muku a cikin yadda kuke bukata su tafi muku daidai Allah sai hore muku irin wannan ababa ba ke huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah shine ya sanya muku wannan kasa ga tanin korarriya Allah ya sauƙaƙe muku sha'aninta famshu fi manakilla Allah ya ku ta kai kawo ku yi yawo a sasanninta Allah ya ku je ku ga ayoyin Allah wa ku min rizqi kuma ku yi yawo Allah ya ku nemi abinci da rai ya je neman ku ustazu ba a zaman banza ba a zaman banza eh, ana so ka zama kana da abin da zaka kullum ina gaya muku kalubale ne a gaban masu addini kalubale ne a gaban masu addini duk lokacin da aka zauna aka yi tunani yaya za a gudanar da wani abu da ya shafi addini wani sai a dinga tunanin waye zai taimaka su masu addini mai wasu su su da su taimaki addini haka kafin sai su suka yi kayan su suka kashe ma addinin kuɗinsu ba waɗansu ne a gefe wai su suke taimakon addinin ko kuma masu addini ba da yawa za ka ga galibi ustaz ko da ya zo neman taimakon zai tashi dawo da zai yuqridullah qardan hasana to shi tun tunda yana da ayoyi bai fasu in ya gama jawo ayoyin sai wuce su ga haka ne ko eh, idan ana neman taimako ka dinga kallon mai asusu yana da wahala ka wani ustaz sallah ya ba taimakon eh saboda ka fita shi almajirai su aka fi sanin su da taimako da sadaka da infaki da kyautata to haka ba zai gudana ba dole sai kana da addini ba zai da za a ba ma annabi Musa aure ba yar budurwar da kanta ce inna khayra man ajarta al-qawiyyu al-amin dan kodago wanda ya kamata ka kodagantar da shi ba ba, wanda ya kamata a bashi aure ba ba, ya zama alkawiyyu yana da karfin kaza kar in an kore shi a aiki kuma zai fara sai da kayan ana cin abinci a in nan ya toshe kawai sai da gida ta tafi fita al'aminu kuma ya zama al'amini ne ba zai ci amana saboda da ciki in za su shekara hamsin ba zai manta da wannan abokiyar zama ba ce ba zai walakanta ta don ya yi tsauri ko don ya samu abin duniya ba ka irin wannan su ake ba su tsauri alƙawiyu kuma al'aminu in za a ɗauki aikin gwamnati irin waɗanda ake so a ɗauka aiki ka ci fizi ka ci ingili ka ci duk abin da kake to kuma sai ka ci alƙawiyu kuma sai ka ci al'aminu amma dan mutum yana da jefa masu kyau amma ɓarawo ne in kun ɗauke shi kun tauye kanku kun cutar da kanku sai ya zama yana da amana yana tunanin al'umma yana tunanin irin mutanen da ya bari a ƙauyensu yaya za a yi waɗannan mutane a fitar su a cikin inji amma in kansa da ta'yansa yake tunani ko duk garin su ne ba za ku amfani su haka ne ba ka zama wani iya damuwarsa a duniya shi da ta'yansa ya za su shi da ta'yansa ya za su fita in duk duniya kowa yana cikin damu shi tun da ta kai mishi to shi kenan kuma ya zauna lafiya Allah ya samu da shi huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zadulan Allah shi shine Allah wanda ya sanya musu wannan kasa shimfidaddiya saukakkiya horarriya famshu fi manakibiya Allah yake kuri ta kai kawo a sasanninta wa kulumin rizqi Allah yake ku daga arziki Allah kaga sai an yi famshu tukunna ayi kulu Ibara eh, a zauna kuma a yi kudu saboda ka zama Allah eh don Allah ku tashi ku nemi abin da ku yi kazar kazar ku nemi abin da ku tsari ne na annabawa wa ma arsalna qablaka min al-mursalina إلا إنكم لا يأكلون الطعام ويمسون قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله يسير من ذلك الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا قبلك من المرسلين الله يسير من ذلك تورا ولمن ذوكا تنكا كي من ذلك الله صلى الله عليه وسلم إلا إنهم لا يأكلون الطعام فأتي دكا من ذلك سنة الأدنجي ويمشون في الأسواق ثم سنة فيها الكاسواني من karka damu in an fito a laccar ka sai dan abin da ko da dabino ka zo ka dan samu wani Allah ya sa albarka kasuwanci suna da albarka kasuwanci sha'ani ne da Allah ya sa mata albarka ka yi kokari abinda annabi ya ce kawai a kasuwanci in kana so ka sha ka rike gaskiya da amana gaskiya da bayani kar don mutum bai fahimci ya hakikanin kuma yake ka cuce shi kar kuma ka koyi aibi annabi ya ce Allah zai sa albarka ka kuma je ka gwada duk abin da inda in kasuwanci ne sirrinta na farko ka yi bayanin gaskiya na biyu karka ɓoye aiki duk abin da za ka faɗa ka yawan rantsuwa akan harkan kasuwa annabi yake ce na shafi albarkar abun in ka zane kawai ya ya ga shi ke kar a ce dan waje ka zane kuma ba dan waje kaza saboda ka tashi da sana'a kowa ya nemi ne zai kowa ya nemi ne zai Allah kuma ya sa albarka cikin kasuwancin kowa Allah ce wa ilayhin nushur sannan tashi domin yin hisabi duka na da Allah ma'ana duka za a tada bayi ne a mai da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace to sai Allah ya ce amintun من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الله يقول أأمنتم من في السماء شين ينزكم أمنتيني kun yadda wanda yake sama an yaksifa kuma arda ya kisfe kasa da ku Allah ya sako girgizan kasa a kisfe ku a ciki Allah ya ce kun amince wanda ke sama wa ke sama Allah Allah Allah ya rahama Allah ya rahama e eh, wata ku yanga ce annabi ya tambaye ki mata Allah na ina ce Allah na sama hadisi annabi ya ce yanzu ni ba za ku amince da ni ba alhalin ni aminin wanda yake sama ne ya bi dai ne suke ta Allah na ko ina kuma kun san sirri behind Allah na ko ina saboda ga cikin aqidar su akwai ganin Allah to in ba su baza abin yayi fadi ba a ta ina da su ganshi ya magana kenan duk lokacin da ka dan bidiya ya makalkale ne wani abu to akwai wata aqidar sa da ya gina ta barna da yake so ya kare to wajen faɗaɗa wannan abin haka ne ko haka ne duk wannan maulidin annabi da kuke gani wallahi za su je da abin da yanzu maulidin da ake wanda ba na annabi ai ya fi annabin yawa eh, a ah, to in dai maulidi ana kaunar waliyai ne din me ba za a ma masu na abubakar maulidi sai da baka shi ba shi ba wali ba dan me ba a maulidin sayyidina umar dan me ba a maulidin sayyidina usman dan me ba a maulidin sayyidina ali ko ba kai da su waliyai ne? dan me yasa saboda su ba tantance ba yanzu idan maulidi addini ne aka yi na wani shehi ba a yi na abubakar ba an yi adalci to don me yasa ba a yi na sayyidina abubakar don me ba a na sayyidina umar don me ba a na sayyidina usman don me ba a na sayyidina aliyu don me ba a wa abu da maulidi ba annabi ba maulidin wancan bane da wasu akwai wani abu kai don Allah malam idan har maulidi addini ne kuma har wani shege ya kai a mishi don Allah kuma sai na abubakar ba an yi wa musulunci adalci to ba a maulidin sai na abubakar ko an gwanko an yi namun nazarin da abubakar to yanzu kawai wannan da ita nuna maka abun barkatai ba ne ya kamata na kawai abun barkatai ne an gina shi akan son zuciya ne a musulunci in ka ɗauke manzon Allah ba mai daraja da kiman sayyidina abubakar in an yi maulidin annabi sai a yi maulidin abubakar sai a yi maulidin sayyidina umar sai a yi maulidin sayyidina usman sai a sauko sai a sauko har kan shehi haka duwa hayaniya ne wallahi hayaniya ne wallahi tallahi wani abu ake ne karka dauka magana maulidi kuma kai yanzu kai yanzu kai kama sayyidina abubakar adal ka je kama wani malamin maulidi ba kama sayyidina abubakar wadda annabi ya ce abubakar biljanna ko kuma malamin ku da ba a ce biljanna ba abu ne an gina shi ne kan sun zuci abu ne an gina shi ne a sun zuci abu ne an gina shi ne akan sun zuci Allah ya tsawo Allah ya ce a amintum man fi sama'i an yaktifa bikum al-ardh Allah yake shin kun amince ne wanda yake sama shine Allah ya kisfe kasa da ku fa idza hiya tamur ku ji kasan tana jijjiga tana tsatsagewa kuna fadawa am amintum ko kuma kun amince ne man fi sama'i Allah da ke sama an yursila alaikum hasiban ya turo muku iskar guguwan tsakuwa ta halakar da ku Allah ya ce ta alamuna kaifa nabi za ku kun ya ga cikin Allah tunda kun kasa cikin Allah shi za su dan yanke gargaɗi ne Allah ya san da shi sai Allah ya ce ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله يكي ولقد كذب الذين من قبلهم حقيقة وأن سك جباشيسو الله يكي سوما سن كريتا فكيف كان نكير الله يكي يكي إنكارنا malaifin da suka yi ya kaga inkari na wa karyata manzannin su suka yi Allah ya kuma bai musu kyau ba Allah yake a walam yarau ila tsairi fawkahum safatin wa yaqbid Allah yake wai ba su daga kai ne su kalli tsuntsaye da suke firewa a kansu safatin wa yaka fitna yadda suke lulewa su sake fuka-fukan a sassanin sama da yadda suke kada fuka-fukan su Allah ya ba su yi ku tukuhunna illa muhammad Allah ya ba wa ya rike su in ba Allah ba kasan in kana ganin firewa take yi shi yake sa ta tashi Allah ya ce ai tana slow Allah ya ce ya rike ta Allah

musakkaratin fi jabri sama Allah ya ba su ganin tsuntsaye ne yadda na kore su a sasannin sama ba wani igiya ce ta rike su ba Allah ya mai yin su kunna illa Allah ba wani ya rike su ba Allah inna fi zalika laayatin liqawmin yu'minun Allah ya ce akwai ayoyi abun daukan wa'azi ga mutanen da suke da imani aya ce ko ba aya ba yadda za ka tafi da kafa ita kuma sai ta fili za ta gudana ne tsakanin sasannin sama da ƙasa kuma ta fito inda take so ta je ci abincinta ta yi yawonta kuma ta fiye da dawo Allah yake akwai baya kai dai kasan ba wani gari aka yi daga sama suke lilo wani Ko na duka Allah na sun kayar da bayi ne bayi su fahimci sha'anin Allah ya mace da suke tsammani wadda ya kamata su sadaukar su sallama su saduda wa shi ne Allah Allah ya samu dace Allah ya ce ma yumsikuhunna illa rahman ba wanda ya rike tsuntsaye a tsakanin sasannin samai da kasai Allah ya ce in ba Allah ne rahama ba innahu bi kulli shay'in basir Allah mai ganin komai da komai sai Allah ya ce أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتوه ونفور الله يسلم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الحمام الله يسلم ويوانيني متي متي جند لكم أي أعوانا لكم Allah ya ce wane ne mataimakinku wanda zai kawo muku gudumawa da tallafi yansurukum min dunin rahmani wanda zai iya taimaka muku in kun fada cikin halin kai ko kuma in Allah ya sake zai azabtar da ku Allah ya ce waye zai iya ba ku kariya wa zai iya taimakon ku Allah ya ce inil kafiruna illa fi gurur ai mal kafiruna illa fi gurur Allah ya ce kafirai ba sa cikin komai sai rudi su suna ganin akwai waɗansu ababa da in sun rike ababen da su iya ceton su a gaba ga Allah a ranar alkiyama Allah ya ce babu kowa a ranar alkiyama in ka ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nafsi nafsi zai yi a filin alkiyama wanda kawai zai yi magana akan wani manzon Allah wanda kawai zai yi magana akan wani manzon Allah amma kowa zai fi ne abin da ya dame shi li kulli mar'in minhum yawma idin sha'ani yughni Allah ya ce kowa da kowa a ranar akwai sha'aninsa da ya sha mishi gaban Allah ya tuka shi da sun rubu abinda suke ciki Allah ya ce ba kuma bane sai rubu duk wanda ya rike wani abu koma bayan Allah ya kuma ɗauka ta wannan abin zai taimake shi a duniya ko zai taimake shi a lahira to ya yi asara asara mabayyana ya yi asara asara mabayyana Allah ya samu da Allah ya ce amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu shin wane ne wanda kuke ganin zai iya azurta ku da arzikin abinci ko arzikin ruwa ko arzikin rayuwa in amsaka rizqahu in Allah ya yi arzikinsa Allah ya kuna gani wane ne zai azurta ku akwai in Allah ya rike nashi babu kun da zaka san ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd Allah yake duk abin da Allah ya riki ma yaftahi Allah linnas min rahmatin duk abin da Allah ya bude wa bayinsa na rahama da jin kai fala mumsika laha Allah ya ba wacce yake tsere wa ma yumsik abin da Allah ya riki fala mursila lahu min ba'd Allah ya ba wacce yake tsere ba wacce yake sha'ani ne na Allah shi ta manzon Allah ke ma Allah kirari yakan ce mishi la mani'a lima a afaita wala mu mu'tiya lima wala wala yanfa'u dal jaddi min kal yakan ce Allah la mani'a lima a afaita ba wanda ya ce hana ma wanda ka bawa gaskiya wala mu mu'tiya lima mana'ata wadda ka hana Allah ya ba wanda ya ce ba shi kuma na ci da ƙoƙarin mai ƙoƙari Allah ta baita na bashi eh, dukkan da turancin ka dukkan gama abin da za ka gama Allah ba shi zai za samu ba sai ka samu wani ko sunan da bai rubuta ba rubutunsa ashirin ko ba ba ruwa you. An amfanarwa da cutarwa hurumi na Allah da kaji ana cewa shekara goma sha uku aka yi ana karantar da tauhidi abinda aka karantar da sahabbai aka dafa shi a zuciyarsu shine a ta'asirantar musu da komai shi a ne daga ran da ka waraka daga wannan ciwo wallahi ka waraka daga cikin al'umma daga ran da ka waraka daga wannan ciwo wallahi ka waraka daga fitilar duniya ka da daga sunan lafiya shi ne amfanarwa da cutarwa hurumi ne da Allah bayarwa da hanawa hurumi ne da Allah daga ran da wannan ya zama akidar ka kasha daga ran da wannan ya zama akidar ka kasha amma tun ran da kake ganin akwai wani da yake da ta'asiri akan samun ka ko rashin ka to za ka sha wahala a hannun mutane ko aiki kake nema mana abinda kawai addini ya koyar da kai abu na farko kai istikara admission kake nema abu na farko kai istikara ka ba ma Allah zaɓi wannan aiki da zaka nema alkhairi ne ko ba alkhairi ba kai baka san alkhairi ne ko ba alkhairi ba amma Allah ya sani to ka ba shi zaɓi abu na biyu ka je kai shawara abu na uku ka ne ba idan ka kalli wai suwa ne da suwa ne da su wane ne abin anya ko zan samu to Allah sai ya fitta hannunsa a neman aiki shi wanda kake tsoro abun kake ganin kamar zai iya ne abun lokacin da shi Allah ya kawo shi ne wasu shi abokan gaban kuma abun sun fi naka a kuma yadda kake ganin shi din barazana ne abun a wannan ma'aikatan shi kansa abokan gaban sun fi naka kawai Allah ne ya shi dole da wannan fa idza azamta ka tawakkala ala Allah ba a so ka bar wani ba malam wannan shine dalilin da yasa kaga an hana guru an hana laya an hana komai saboda kawai ka zama independent a tauhidi eh. Allah ya san Allah ya ce amma na hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu shin wane ne zai iya azurta ku in Allah ya rike arzikin sa Allah yake ballatu fi utumi wal Allah yake sun yi zurfi sun yi nisa a wajen girman kai da karban gaskiya Allah yake sun yi nisa wajen girman kai da kin gaskiya Allah yake sun tafi sun tafi wannan jawabi ba zai dawo da su to Allah ya ce أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين الله يسي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى an mai yamshi sawiyan ala siratin mustaqim Allah yake yanzu wanda yake tafiya a duke a kibi akan fuskarsa baya kallon damansa baya kallon hagunsa baya kallon gabansa balle ya kalli bayan ahada Allah yake shi yafi dacewa an mai yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko kuma wanda yake tafiya a miƙe akan hanya mara Allah yake a cikin su a gida ce wanda yake tafiya akan hanyar mutum to da kafin da duk wanda yake addini da duk wanda yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah yana tafiya ne kansa a ciki yana tafiya ne kansa a ciki wai shi bai tsaga kansa ba balle kan yi gaba da shi duk wadda Allah ya mai baiwa ta shirya wallahi abin da zai hanga mafi girma wallahi ramin da zai kwanta wannan tunani hangen nesa hangen nesa to wani gaban su kawai kika yaya zai ya warware matsalolin watannan na watan gama bai da shi yaya za a yi ya bar duniya wannan duk bai da shi yaya zai yi kwanciyar kabarinsa wannan duk bai da shi yaya zai tashi gaba ga Allah wannan duk bai da shi ba yaya za a mai hisabi wannan duk ba shi ba wannan shi mun kibban alawaci yana tafiya ne kansa a kife jama'a ne dai Allah ya ce da wannan da wannan ko kan ku yi tunani Allah ya ce wa ya shiga cewa ai ka wanda ya ta hanya siriyar siriyar shi ya dace da tafiya وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأعمى والبصير ولو الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله يتي إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور الله يتي وما يستوي الأعمى والبصير Allah ya ce kuma da su da makaho da mai gani Allah ya ce ba ɗaya kuke ɗaya kuke ba ɗin shi makawa sai ya haɗa da su da su shafi shafi da su da walar su da masu wani Allah ce da haske da duhu Allah ce ba walar zillu walar haru da rana da inuwa Allah ce ba ɗin su وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله Allah متو da rayu ba su kudin su wadda ya taɓe taɓewa mafi nuni shi ne wadda ya kawo da ta gabanin addini tsautsayi ne hatsari ne mafi nuni a ce kai irin su qur'ani sai dai kwazo a sallah ka san wani alqur'ani wallahi sai dai kwazo a sallah amma in dai ba sallah bane ba yi da wata alaƙa da alqur'ani ta kuke to wannan kuma sallan yana yin dole Allah ya samu gaske Allah kuma ya shirya da Allah ya ce a faman yamshi mu kibban ala ahada Allah ce yanzu wanda yake tafiya kansa a kife Allah ya ce shine mafi dacewa an mai yamshi sawiyan ala siratul mustaqim ko kuma wanda yake tafiya akan doron hanya madaidaiciya Allah ya ce qul huwallazi ansha'akum Allah shi ne ya kirkiri halittar kuma ki dayan ku wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida sai ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku basira da hankalin abubuwa kalila masu tashkuru Allah shi amma ka san ne kike godiya ma Allah akan wannan ni'ima duk wata ni'ima da mutum ke rayuwa da ita a rayuwarsa sun gino ne akan waɗannan ababen guda ko jinka ko ganinka ko kuma hankali da Allah ya maka akan idan ka an baka aiki aikin ya mini a kan bi wata inda baka ji ba da a baka wannan asusun a abun da ne ko kana gani wata inda kai makaho ne ba za a baka wannan asusun ba ko kuma inda kai tsibabbe ne ai ba za a baka ba to wa'annan ababa guda uku duk duniya kowa ya yarda a hannun Allah haka ne ba saboda ka duk a gama maka sharrin da za a gama maka a ofis a maka kafar an gudu a shagu a kore ka ran da za a sallame ka da za a sallame ka da ka da ka da hankalinka saboda ka in kai ba mai rubutun zuciya ba sai ka je ka samu ka ko wanda amma shi ran da Allah ya karbi ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomi guda uku ko baka da bayani ko ɗaya za ka ta hudu haka ne ko ba ta to shi yana so ya kore ka a aiki wata ni'ima daga cikin ni'imomin aikin zuciya kana farma za ka fito takarar gwamnati eh to duk wanda ka shi gwamna ne ko shugaban kasa ne Allah yake ci na ji da gani da hankali da Allah ya ba shi to sai ya yi amfani da wannan damar shi kuma sai ya yi sakayya na alkhairi ya nuna godiya ga Allah Allah ya yake kalilan ma ta shukuru. Kaɗan ne suke godiya ma Allah qul huwa alladhi zara'akum fil ardi Allah shine ya halice ku ya watsa ku a bayan kasa ba ga shi ana kai tawo ka hawo mashin za ka yi wata anguwa wani kuma daga anguwan ya hau kiliya eh zara'akum fil ardi Allah shi ya watsa ku a bayan kowa aka ba shi ne in ma ka a jini za a ka yi amma dai ba a barka banza ba na a barka ko baka yi addini ba za a baka abin da za ka yi ko ba yi addini ba za a baki abin da za yi amma da kai ka zauna ba abin yi a ba shi ne hausawa suke wai in ka ki share masallaci za ka share kasuwa ba e wannan daga cikin in ka ki ka bi manzon Allah za ka bi mai gidanka yana cewa ya dare su karatu dare su karatu Allah ya sai ka samu tun da uban sai ke mishi faɗa bai taɓa ce mishi kai ya fi ba to duniya in ba ka gane karatun aya da hadisi ba duniya sai ta koya ba. ya eh, aya duniya ba kai karatu ko kai karatu wallahi wani karatun matar ka ne za ta koya maka wani eh, karatun ka ne zai koya maka <laughs> wani karatun dayu ne za ta koya maka <laughs> Allah ya shirya ta Allah ya ce wa ilayhi tusharun kuma ga Allah ake tada bayan da ke wa yaquluna mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin kafirai suna cewa to wai yaushe ne wannan wa'adin yaushe ne wannan lokacin da kake cewa za a tattara bayi ma zuwa ga Allah ayi musu hisabi yaushe ne sakin alkiyamin in kuntum sadiqin in abin da kuke kai gaskiya ne kul Allah ya ce kace musu innamal ilmu indallahi wannan ilimin yaushe za a tashi alkiyama iyakar sha'anin ilimin sha'ani ne na Allah haka ne ba mala'ika jibril a hadisi muslim shi ma kan bai annabi ba yace mishi man mas'ulu an hadi a'lama mala'ika jibril ma bai san shi za a tashi kiyama shi mala'ikan da zai hura ka wanda za a yi tashin kiyama shi ma bai san yaushe za a ce hura ba innamal ilmu inda Allah ilimin kawai Allah ya bar makansa sani game da yau za a yi tashin alkiyama to ce wannan Allah ta yi ka gaya mana yau za a yi tashin alkiyama in tashin alkiyaman gaskiya ne Allah ya ce kula ka ce musu innamal ilmu inda Allah sha'anin ilimi na game da tashin alkiyama sha'ani ne na Allah wa inna ma ana nadirun mubin ni dai kawai mai gargadi ne mabayyani in muku bayani shine aiki na amma yaushe za a yi azaba ko yaushe za a yi tashin alkiyama wannan ba sha'ani na bane to sai Allah ya ce فلما رأوه ظلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون الله يتي فلما رأوه ظلفة فما لوكتين da suka gan shi dab Allah ya ce at wujuhul ladina kafaru sai dukkan kafirai Allah ya ce yana nan sai yayi baki sai ya turke sai ya cike da kunci da bakin shi domin lokacin da abin zai taso to a lokacin suke fahimtar keke da keke mara ra'awu zulfatan Allah ce lokacin da suka fahimci waɗannan alamomi na tashin alkiyama firgitin alkiyama azabar Allah ta doso su dab da dab Allah ce fi atin zuhul da kafa Allah ya su da suka fiskokin su ne canza wakila Allah ce sai aka ce da su hazan da kuntum bihi tattaquna ai hazan da kuntum bihi nuna. wannan shine abin da kuke ta cewa mata hadal wa'adu mata hadal wa'adu mata hadal wa'adu to wannan abin da kuke taske a wani shi shine yanzu yake zuwa shine yanzu yake zuwa ya Allah ya bada labari yadda za su kasance lokacin da suka ga abubuwa sun fara canzawa Allah akbar kafin idan alƙiya masu zo birkicewa za su ga yanayin duniya na canzawa sama za su yi ja kamar gobara ya kamata shi ne ma'anar kaddihan to shi kenan abubuwa su fara jinkita duwatsu sai su fara lalace abubuwa sai su fara canza ya kore da misali yau mai ne ainihin ba su zai ciyo ina zan shiga Allah ke kalla na wanda to a ƙarshen surat ta bai ko fasir التي ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل innahum kanu fi shakkin murib Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walau tara iz fasu Allah yace da zaka ga lokacin da suka kirkice suka jikice da suka hango alkiyama ta kai ko wa ukhidhu min makanin qarib Allah ya ce aka damce su aka kama su da kai gwargwadon gwargwadon da gwargwadon tafiyan yau da gobe gwargwadon matsawanka zuwa gina yadda ka san tafiyar ka yanzu ba shekaran ka arba'in ba to ka san in an ce shekara tamanin za ka yi to kamar a cima ma za ka yi tafiya ne shekara tamanin in ka ci arba'in ai ka rabe Allah ya ce walau tara in fazlin ga za daga lokacin da suka firgice suka gigice wa uki min makanin kare Allah ce za a kama su a dab da dab domin yanzu da alkiyama har alamunta sun fara bayyana a yamma an maka kusa wa qalu amanna bihi Allah ce ce mun yi imani da alqur'ani mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa qalu amanna bihi Allah yake wa anna lahumut tanawushu ay arrad'atu wat tawbatu at-tanawulu bi makanin bali Allah ya ina za su samu wannan dama ina za su samu daman komawa da baya su taɓo abinda da sun mishi nisa shekara ba kusan arba'in rabonka da alƙur'ani shekaran ka ba kusan arba'in rabonka da addini Iyaye shekaran shekaru kai sai baka zuman zan Allah ba Allah ya ce wa anna lahum tanawush ina za su samu daman ɗauko wannan abin taɓo wannan abin da suke min makamin ba'id kuma gashi daga waje mai nisa inda Allah tun da har alamun kiyama sun fara bayyana ai an nisa da duniya Allah ce wa kad kafaru bihi min qabl kuma sun kafirce ma alqur'ani sun kafirce wa manzon Allah kafin wannan lokacin wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id sai suka yi ta jifa a cikin duhu daga kuma nisa suka dinga jifan alqur'ani da maganganu suka dinga diban manzan Allah Allah ya ce ba su tsaya bal kadzabu malami malam yusibu bi ilmi Allah ya ce ba su tsaya sun fahimci menene a cikin sa ba kawai yana zuwa saboda kin abin da ya ba da abin sai suka ba su da abin har faɗa da abin ya zama su aqida Allah ya ce wasila bainakum wa bainama yashtakun Allah ya ce to da yau an sha maka tsakanin su da abin da suka yi kwaɗayi abin da suka yi kwaɗayi shine qalu amanna da su imani abu fir'auna ba ya so imani a lokacin ba Allah ya ce wahila bainahum wa baina ma yashtahuna an sha makanci tsakanin su da abin da suka yi sha'awa kama fu'ila bi ashiya'ihim min qablu kamar yadda aka yi da ire-iren su tuntun irin su innahum kanu fi shakkin murid sun kasance a cikin kokonto mai zurfi game da alkur'ani game da addinin Allah to sai suka fada wannan hali to kar mutum ya bari a kai irin wannan nadama ko irin wannan neman damar zai yi a ƙarshen rayuwa Allah ya samu gaba Allah ya ce wakila hada alladhi kuntum bihi tadquna wannan shine abinda kuka yi ta da'awarsa kuka yi ta neman a gaggauto muku da shi a zo muku da shi i'tina bi ido na in kuntum da as ka zo mana da abin da zaka zo mana Allah ya ce hada alladhi kuntum bihi tadquna ربنا أجلنا كيسنا قبل يوم الحساب الله يكتب الشيء ويستعجلونك بالعذاب الله يكتب الشيء ويستعجلونك بالسيئة الله يكتب الشيء إن كان هذا هو الحق إن كان هذا هو الحق من ربك إيه؟ من عندك فأمطر علينا إدارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الله يكتب الشيء هذا الذي كنتم به تدعون أي تستعجلون أبن لو كنت أقول كل شيء الله يستريم الله يستريم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يزير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال Allah yake ce kul ka ce da al'ummarka a ra'aitun in ahlaka ni Allah wa man ma'iya inda Allah zai kashe ni da ni da duk wanda wasu yi imani da ni aure ji mana ko ya fi kanmu ya sa mana albarka ya zafa na kin Allah yake fa man yujirul kafirin min azabi alim wane ne zai iya ba mu kafirai kariya da azaba mai radadi ko da mu halakar da mu domin su gure su Allah ya mutu <laughs> shi ne ma'anar am ya kulu na sha'irun na tarafas bihi raibal manun muna dafu ne bala'i musifa ta rayuwa ta dabaibaye shi ta kashe shi Allah ya tuce musu in halakan yarlar in Allah din ya kashe ne wa man iya kai aka hada da ni da safai na dukkan muka mutu ribar mai kuka akwai riba abin dai da da muku muna duniya ko ba ma duniya ba fasawa da ai ba kul ara'aytu in ahlakani Allahu man makiya aw rahimana ko kuma Allah ya ji kanmu Allah ya ce fa man yutirul kafirina to wani ne zai bada kariya ma kafirai min azabi alim daga azaba mai tsanani ba kul Allah ya ce kace da al'ummarka huwar rahman Allah shine Allah mai rahama amanna bihi mu mun imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara فستعلمون من هو في ضلال مبين da sannu za ku gane wa ke kan tafarkin tsaka wa ke kan tsaka mabayyani mu ne ko ku Allah ya tafiya musu da sannu da sannu da ku sani da sannu yadda labarin ya kusa da kulli na bayin komai zai zai bayyana ya bayyana ko bai bayyana Allah ya ce قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل الله يتيكم كجاء والأمم أرأيتم كباني لا بالي إن أصبح ماؤكم غورا إن لا كويس ruwan da kuke amfani da shi duka ya kasance da Allah kamar ya ake kun jima'in shin wa zai zo muku da ruwa ne gudana da Allah Allah ya idan aka waye ruwan da muke amfani da shi wadda Allah ya taskance mana shi a ƙasa ya kasu babu duk inda aka tona rijiya babu duk inda aka tona bohol babu kogi duka ya kasu Allah ya ina za ku ji a zuwa ruwa Allah ya ku ba ni labari ku ga yana ina za ku ji abai a wani ku Allah ya ce a fara Allah ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون الله يقول الله بالي ميزاتك جميل الوالد في شيء الله jama'a muna ji a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munzilun Allah ce ku kuke sauko da shi daga gajimare ko mu muke da shi launa sha'u Allah ce inda mun so ja'alnahu ujjatan sai mu sanya shi yana da tsananin sarki yadda ba zai shawo eh launa sha'u ja'alnahu ujjatan sai mu sanya shi da tsananin zarfi yadda ba zai shawo walau la tashkurun Allah ce mun tabara ku dinga gode ne idan Allah ya mai da shi ruwan sarki zai amfani zai amfani dukkan waɗannan ni'imomi ne da Allah ya ni'imtar da bayi su kuma Allah ya karanta ma bayi waɗannan ni'imomi domin bayi su mai da al'amarin su zuwa ga mahaifi Allah ya samu da wannan shi ne ƙarshen suratul mulk abin da muka karanta cikin daidai Allah ya ba mu rana wajen muka yi koyi ciki Allah ya yi za mu ikon karanta daidai nan gaba Allah ya samu dace akwai tambayi mai wannan tambaya na farko yake ce malamin ne hukuncin haka gemu haka gemu haramun wannan tun malamin musulunci sun daidaita haka gemu haramun imamu maliki ce cire gemu da gangan fasikanci da gangan ka tuni tudu ibn ce kuma ɗabi'antuwa ne siffantuwa ne da siffar mata mun gane ka wani malami daga cikin malamin musulunci da sunan sai kwanta mini yake cewa shi ba ma wanda ya tsorowa a cikin mutane cikin masu sabon Allah wajen gamuwa da Allah ko gamuwa da manzon Allah kamar masu kasige mu kamar masu kasige mu asige mu haramun kun gane magana barin gemu dole ne dole ne barin karke da kamar sai sai ne da mace shi namiji kamalarsa yana cika ne da gemu haka ne na na aisha ta kalli manzo Allah tsarki da yabo dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda ya ma maza kwalliya da jini a dole ustaz amma ka zuwa a wani shashafe haɓa eh. sai kuma yake cewa me hukuncin cin cingam ma maza kenan cin cingam ya halatta <laughs> cin cingam da malam ya ya raba shi a masa wani sannan wannan yake cewa malam ga tambayoyi guda biyu na farko malamai masu ilimin saurari astronomers kenan suna cewa duniya tana da wani shef na musamman kamar koyi to wai menene gaskiyan haka wallahi ban sani ba sannan kuma na biyu yake cewa har yanzu dai masu ilimi na kasa kuma binciken kasa geographer suke cewa duniya tana nan kashe-kashe a tara ne nine planets wai wannan kuma da ne za a kara musu bayani shi ma ban sani ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la Thank you.